المتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci da ke cikin wannan unguwa ta bongo a cikin garin som inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki ishirin da hudu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje ne a wajensa to ‘yan uwa muna cikin suratul aza. inda Allah tabaraka wa ta'ala yake tunatar da mu mahimmancin zikiri da kuma ɗamfaruwa da shi da kwanciya da shi tashi da shi mutuwa da shi tashi da shi ba a son mumini ya rabu da zikiri ala kulli hali sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sabbihu bukratan wa asila lallai ne ku tsarkake ubangijinku safe da yamma don aka ce safe da yamma tsakiya ta shiga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a waccan aya, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Sarki ya tabbatar wa Allah, tasbihi na Allah ne, hina tumsuna, lokacin da kuka kai yammaci za ku kwanta, sai ku kwanta da sunan Allah kuna mai masu tsarkake shi, wa hina tusbihuna. Haka lokacin da kuka kai safiya, sai ku tashi da sunan Allah kuna masu tsarkake shi wala ulhamdu fis samawati wal ardi domin godiya gaba ɗaya ta Allah ce a sama ko a ƙasa halittun sama da na ƙasa duka Allah ya kamata su godewa wa ashiyan wa hina tuziruna haka nan da yamma haka kuma da tsakiyar yini lokacin da kuke kwanciyar hutun kailula kaga kenan ko da yaushe tasbihi ma'anar da ya sa Allah saboda hikimarsa a magana yace wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga sai ya fassara a wancan aya wa ashiyan wa hina tuzhibuna nan da garjin yammaci da kuma lokacin da kuke tsakiyar kwanciyar kailula lokacin da rana ta zafi akan shiga inuwa a shiga gidaje a huta to wannan lokacin ma dai a tuna da Allah a tsarkake shi a yi tasbihi ba wai fili ne kawai za ka samu na shakatawa don ka saba wa Allah ba duk inda ka je tsarkake ubangiji a wajen Allah taimake mu kuma duk wurin da ka zauna in ka tashi to ka gode wa Allah ka nemi gafararsa ka yi zikiri a wajen subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah fi kulli hinin wa a cikin kowane lokaci a ko ina kuma Allah Ubangiji ya taimake mu ya datar da mu ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi huwallazi yusalli alaikum don shi ne yake yi muku salati wa mala'ikatu haka mala'ikunsa suna yi muku salati to wannan kalma huwallazi yusalli alaikum wa mala'ikatu Allah fa shi ke muku salati da kuma mala'ikunsa. To yanzu me yasa Allah yake yi wa bayinsa salati, mala'iku suke yi wa bayin Allah salati, saboda me ambatonsu da zai rika yi da shaidar wa mala'iku cewa an gafarta musu da kuma addu'a da su ma mala'ikun suke yi musu da nema musu gafara da mala'iku suke yi musu dalilin me dalilin suna zikiri da yawa suna tsarkake Allah safiya da maraice sai Allah ya ce to fa huwa allazi yusalli alaikum shine mai yi muku addu'a ba to lulluɗe ku da rahama yake mai shaidar muku cewa an yi muku tanadin rahama mala'iku ma suna muku salati ma'ana suna yi muku addu'a suna nema muku gafara a gun ubangiji kamar yanda a yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi Allah ce duk mutumin da yake ambatona yake tunani a ransa yana zikiri na a cikin ransa ni kuma sai in ambace shi cikin raina Allah ya ce in ka tuna shi ka bar abu don shi ka tuna ka yi abu don shi ka tuna ka tsarkake shi ka tuna ka girmama shi ka tuna ka ji tsoronsa ka tuna kai kwaɗayin rahamarsa yake shi kuma sai ya ambace ka shi ma daga kai sai shi ba wanda zai sani kaga kenan zikirin sirri sirri ne tsakanin bawa da Allah in kuma cikin bayin Allah ne sai kai zikiri don tunatar da bayi to sai kuma Allah shi ma sai ya ambace ka cikin mala'iku cewa ga bawa na can yana tunatar da bayin Allah ina mai sanar da ku na gafarta mishi na rahamce shi su kuma sai su yi maka addu'a Allah ka ƙara ɗaukaka shi Allah ka ƙara tsare shi daga sharrin shaiɗanun mutane da na aljanna kaga Allah yana yusalli alaihi wa mala'ikatu ko wa mala'ikatu Allah da mala'ikunsa suna yi wa bayansa masu zikiri da yawa masu tasbihi da yawa masu tahmidi da yawa masu takbiri da yawa waɗanda suke tsarkake Allah a shiyan da yammaci wahina yuzhiruna da lokacin da suke kwanciyar kailula bukuratan wa asila safiya da maraice a kowane wuri suna tune da sunan ubangijinsu firgita suka yi Allah abin alheri ya same su Allah duk kowane aiki kuma ga ikilasi suna yi don Allah Allah ya ce to wa man zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'i ko minhu wanda ya ambace ni cikin jama'a ya daga murya ya kira sunana ya tsorata mutane da girma na, ya kwadaitar da su rahamata ya kwadaitar da su nisantar azabata ni kuma sai in ɗaga murya in ambace shi cikin jama'ar da ta fi jama'ar da ya ambace ni in ji Allah wasalatu min mala'ikati idan aka ce mala'iku sun yi wa mutane sallah wa me ake nufi wasalatu min Allah ta'ala sana'uhu ala abdin idan aka ce Allah yana yi wa bayi salati yabon bayin zai yi ya kuma lullube su da rahama to a wajen mala'iku ba su kuma addu'a suke yi wa bawa su roƙa masa gafara kamar yadda ya zo a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa amma salatu min malaikati ma'ana addu'a lin wal istighfar addu'a za su rika yi wa mutane suna nema musu gafara kamar yadda Allah ta'ala ya ce الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وسئت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات wannan mala'iku ne fa suke wa bayin Allah azzakirina Allah kasiran wa zakirati allazina yusabbihuna Allah bukratan wa asila yace allazina yahmiluna al'arsha wa man haulahu waɗanda suke tallafe da al'arshi mala'iku da kuma waɗanda suke gefen al'arshi sun kewaye yusabbihuna suna tsarkake Allah suna tasbihi bihamdihi suna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuminuna bihi suna masu imani da shi wa yastaghfiruna lillazina amanu suna nema wa masu imani gafara suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma kayal yalwaci kowane abu da rahamarka Kayalwaci yalwaci kowane abu da iliminka babu abin da yafi ƙarfin rahamarka babu abin da fadin ya wuce faɗin rahamarka babu abun da iliminka bai zagaye shi ba cikin wato zahirin samaniya ko baɗininta zahirin ƙasa ko baɗininta babu inda iliminka bai mamaye ba babu inda iliminka bai iso ba babu abun da baka san da shi ba ya Allah sannan rahamarka babu abin da zai buwaye ta duk yawan jama'a rahamarka tana nan ba za ka yi musu kaɗan ba kuma ba za su buwayi rahamarka ba mala'iku ne suke faɗin wannan faghfir lil ladina tabu tunda kana da yalwatattar rahama sannan kana da ilimi mai yawa ka san da waɗannan bayin naka fa masu ambatonka masu tunaka masu yi dominka masu bari dominka masu kwaɗayin rahamarka masu tsoron azabarka wa'inda suka yarda da girmanka suka yarda da kaɗaitakarka suka yi imani da annabawanka suke bin annabinka Allah ka gafarta musu na tabu ga sunan kullum tuba suke yi wattabi'u sabilaka kuma sun bi tafarkinka addininka na musulunci da ka saukar musu shi suke bi waqihim azabal jahim Allah ka tsare su ka kare su daga azabar wuta mai tsananin kuna rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum ka shigar da su jannatin gidajen aljanna adinin na zama gidajen aljanna waɗanda suke da kyawawan yanayi allati wa'adtahu wanda ka musu alƙawari wa man salaha da su da wanda duk ya gyaru min aba'ihim cikin ubanninsu wa azwajihim da matayensu wa zuriyatihim da zurriyarsu innaka antal azizul hakim Allah ai kai ne al azizu mabuwayi al hakimu gani kaga mutum idan yayi kyau babansa bai yi kyau ba banda shi a addu'a Allah ya ce wa man salaha min abaki da wanda ya salihanta ya gyaru cikin ubanninsu duk ka gafarta musu ka shigar da su cikin wannan rahama hakanan min azwajihim cikin abokan aurensu in matan ne suka yi kyau mazan ba su kyau ba matan ne kawai za a yi wa rahama mazan kuma a jahannama da su in kuma mazan ne suka gyaru matan suka ki gyaruwa Allah ka gafarta wa mazan ka lullube su da rahama ka sa su cikin ainihin rahamarka banda matan kenan haka nan kuma idan ubanni ne suka yi kyau yaya suka fanɗare yaya suka bijire tsatsa ƴaƴan kuma suka ainihin zaman to ƴan iska to Allah ka taimaka wa iyayen ka gafarta musu ka sa su cikin rahama yayan kuma kai su cikin azaba ka duba wannan addu'a fa tana da haɗari wannan kuma ita ce addu'ar da tafi karbuwa a gun Allah ta mala'iku wa'inda suke tallabe da al'arshi suke kewaye da fadar Allah su ne suke wa muminai wannan addu'a shi ya sa mutumin kirki yana tafiya ma an gafarta mishi bai sani ba ma yaushe aka gafarta mishi mala'iku sun masa istighfari sun masa tuba sun roƙa masa albarka sun roƙa masa rahama sun nema masa tsari daga bala'i yana tafiya bai sani ba mumini gata gare shi ku duba dai ku gani suka ce lallai Allah fagafir na tabu ka gafarta wa bayinka masu komawa zuwa gare ka Wacce Sabila ka su bi hanyar hanyarka waqihim azabar jahim ka kare su daga azabar wuta rabbana wa adkilhum jannatin ka shigar da su gidajen aljanna jannati adinin gidajen aljanna na zama allati wa attahum wanda ka musu alkawari wa man salaha min abai da wanda ya gyaru cikin ubanninsu kaga ba kowane uba ne zai je ba don Allah ya dakace wasi'ita kulle shay'in rahmatan wa ilma kaga ya san komi ya san kwakwaf in uba shi yana tinkaho ya aihu dan ya zo a saba wa Allah to Allah ya san da uban in uban yana takura yaro baya barin yaro ya bauta wa Allah sai dai ya bauta mishi ko ya bi al'ada ko ya bi bid'a ko ya shirka to Allah ya ce to yana kula fa yana kallon wa'annan iyaye idan yaron ya ki masa biyayya yayi amfani wa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa to shikenan a lahira shi sai ya shiga cikin wannan addu'a ta mala'iku shi kuma uban ya shiga cikin waccan mummunar addu'a domin addu'ar biyu take tafiya sai dai ana bayyana mai kyan din ɗayar ba sai an ce ma ba tunda an ce wanda ya yi kyau to wanda bai yi kyau ba fa a yi ƙasa da shi kaga uban da ya yi kyau ya tarbiyantar da ɗansa aka tafi akan tauhidi aka tafi akan kitabu wa sunna to da shi da babansa sai a kai su aljanna uban da kuma ya kangare ya ɗauki girman kai shi dottijo ne bai da komi a cikin ilimin littafi bai da komi a cikin ilimin sunna bai da komi a cikin ilimin addini sai al'ada kawai ya sa a gaba mu ne muka dade mu muka san jiya mu muka san yau kuma muna jiran gobe abun da babba ya hango yaro ko ya hau bushiya ba zai hango shi ba to ba irin ka bane babban da yake leka littafin Allah babban da yake leka sunnar manzon Allah shine yana kwance zai gano lahira kai kana can kan bene ba za ka ga ko ina ba an fahimci wannan ba wai kowane babba ne zai hango sai dai ya hango muku bala'i ya riga tuna al'adar da kakansa ya taba zaunar da shi ya gaya mar shi ma sai ya zo ya rika zazzaga muku yana zare ido wai shi yayi yi gwaninta yana ba ku tarihi na al'ada kawai yana ba ku tarihi na shirka yana ba ku tarihi na bidiya yana ba ku labarin jahiliya to Allah yake sai uban da ya salaha ya gyaru min aba'ihim daga cikin ubanninsu Allah ka sa su cikin rahama tare da ‘ya'yansu. Sannan wa azwajihim da matayensu da ko mazajensu. Mace in ka bi Allah, mijinta kangarare ne, shi shikenan ita za ta je aljanna akwai maza a can sai a canja mata eh, in kuma mijin ya bi Allah matar ta kangare sai a kai ta wuta shi mijin yana da hurul aini dama Allah ya halitta masa aljanna ba ka ce za a gadar mana tilkal jannati lati uristumuha ko ga ta wannan aljannar an gadar muku akwai waɗansu bayi da suka kangare da gidajensu ne to gana ku na asali wannan kuma gidan wane ne ya kafurce yana wuta filin da da za a saka inda kai ma ka kafurce shi kuma an haɗa masa kai kuma ga gidansa wanda idan da ya bi Allah nasa ne to ya kangare yanzu kai kuma an haɗa maka da matan da ni'imar da komi yanzu naka ne ga kuma naka kaga ashe idan mutum ya ki Allah ba sai a yi wuta da shi akwai fili har da istira idan kuma ka bi Allah ba yanda za a ce masu bin Allah sun yawa har an rasa inda za a sauke wa irinsu masauki ya yi kaɗan rahamar Allah aka ce ta wace komi kuma Allah ilimin sa ya wace kowa he da ya gama sanin bayansa sai ya yi musu masaukai Allah ce ke mu to don haka matar da ta bi Allah in ta dace mijinta ma ya bi Allah Allah ta haɗa su zuwa gidan aljanna in kuma shi ya bi Allah ita ta kangare shi a kai shi akwai abin da za a bashi a can ba lalle sai ita ba haka kuma in shi ya kangare ta je akwai wa'anda za a haɗa ta da shi a can ba lalle sai shi ba man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim haka nan zurriyarsu idan shi su iyayen sun yi sun yi 'ya'ya sun kangare mala'iku suka ce iyayen a kai su rahama ya Allah ‘ya'yan kuma a su gidan azaba kaga matsalar kenan a duniya ne za a ce ko yaya kai wane ne dai ubanka nan ne gidanku duk iskancinka kuma ran da ya mutu sai a zo a raba gado a baka kai ma to a can babu can rabawa za a yi sai a yi wuta da kai in baka bi daidai yadda iyayenka suka bi ba in kuma kai kai ne kyau sai a yi aljanna da kai shi a yi wuta da shi ba ruwan Allah da dottijo ba ruwan Allah da matashi shi Allah duk bayinsa ne duk ɗaya ne a gunsa mai binsa kawai shi ne babba inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku bin Allah shi ne ya fi ku kima da daraja a gun Allah abin da ya fi kyau ka zaɓa abin da ya fi kyau na zaɓa abin da ya fi kyau ki zaɓa abin da ya fi kyau mu zaɓa ku zaɓa shine mu bi Allah mu tsaya yanda Allah ya da mu mu tafi daidai inda Allah ya ce mu tafi mu ja gurki in ya ja mana linzani wannan shine kawai abin da zai taimaka mana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu waqihimus sayyi'at Allah ka kare su daga ainihin aikata mugun aiki na'am Allah ya ce liyukuri jahu, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su ya fitar da su daga ina mina zulmati ilan nuri daga duhu na jahilci daga duhu na ɓace-ɓacen shirka duhu na ɓace-ɓacen bidiya ilan nuri zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na tauhidi zuwa ga haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko shi don ya zama fitila wa duniya don ya zama shiriya wa duniya don ya zama jagora zuwa gidan rahama Allah ka ba mu ikon yi masa da'a Allah ka ba mu ikon misaltuwa da abin da yake karantar da mu wa kana bil mu'minina rahima sannan shi rahiman ne bil mu'minina game da bayansa masu imani Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne Allah kai mana rahama تحيتهم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما دعك Allah mai tausayi ne. bil na rahima Allah yana tausaya wa masu imani fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta haka manzo Allah wata rana sahabbai sun tinkaro ka san yanda suke in suka tinkari hanya malan dawakai ana tafiya za a je fi sabilillahi sai ga wata uwa ashe yaron ta ya biyo kan titi da ta hango su tana ibni ibni tana gudu ibni ibni ɗana ɗana ku tsaya ɗana ta fike shi da gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu wannan kuna ganin za ta iya jefa ɗanta a wuta suka ce kai ba za ta iya ba ce to wallahi haka Allah yake tausayin mu sai dai in mu muka jefa kanmu kamar yadda yaron nan bai san zafin kansa ba ya kinkari gaban da kanmu, uwar tana zuwa tana figo shi to haka fa bayan Allah kan gararu suke Allah yana hana su su kuma suna kama hanya sai sun je jahannama Allah tausayin mu yake ya aiko manzanni ya turo littafi ya aiko masu wa'azi ya yi ilhama bayinsa managarta kullum faɗa ake wa mutane kul kaza ba kyau kul kaza ba kyau ku dawo haramun ku dawo azaba amma ina Allah tausayin mu yake fiye da yanda uwa take tausayin ɗanta wa kana bil mu'minina rahiba lalle Allah game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne Allah ubangiji ya taimake mu a Allah subhanahu wa ta'ala ce, wa tahiyatu gaisuwarsu yawma yalqawnahu lokacin da suka sadu da Allah suka je aljanna su muminan nan da Allah yake tausayi ba. idan suka je gaisuwar da za a yi musu a lahira salam shi ne amintarwa amincin Allah ya tabbata a gare ku zaman lafiya na har abada na amince da rayuwarku wannan Allah ne zai musu wannan gaisuwa kamar yadda wata fassara take cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu gaisuwarsu da za su samu ran da suka haɗu da Allah salam shine za a amintar da su Allah zai ce na yarda da ku daga yau ba sake fushi da ku ba na amince da inda za ku zauna bazan muku gori ba bazan kwace ba na yarda da ku daga yau kuna matasan ku ba za ku tsufa ba ba za ku mutu ba ba za ku rasa ba ba za ku yi bakin ciki ba ba za ku shiga matsala ba gashi nan kun shiga mulkan layabla ko mulkin layabla mulkin da ba zai lalace ba mulkin da ba zai kare ba shi shine Allah ce za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira inda za ka hango lahira da ka ga nima da ka ga mulki babba ba irin wannan dan mulkin na nan ba Allah ya ce tahiyyarsu gaisuwarsu ranar da suka haɗu da ubangijinsu shine salam to amma waɗansu bayin Allah sun sake yin fassara suka ce ranar da suka sadu da ubangiji za su rinka gaida junansu bayan sun haɗu da Allah sun gai wato ubangiji ya sauke su ya nuna yardarsa gare su su kuma in sun haɗu ga junansu kuma sai su rika gaida junansu kai salamun salam salam kai wane barka wane ka aminta, kai ma alhamdulillahi kai barkanmu sai su rika gode wa Allah suna cewa alhamdulillahi allazi hadana na lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Sarki ya tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ya ɗora mu akan wannan hanya muka bi Allah muka bi manzon Allah muka yadda da littafin Allah muka amince da fassara ta manzon Allah yau gashi Allah ya kawo mu inda ya mana alkawari alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya wallahi mu ba mu zamanto masu iya shiryar da kanmu ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shiryar da mu ba su gode wa Allah suna yi wa junansu wannan sallama salam salam shi yasa aka ce su ne suke yin wannan sallama sai aka kafa dalili da awehun fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin kaga wannan suka ce su suke yi da awa'u abinda suke kiran junansu da shi fiha a cikin gidan aljanna salam kaga shine wa tahiyyatuhum fiha salam ana wa akhiru da'wahum karshen kuma abinda za su yi in za a za a rabu kowa ya tafi gidansa na aljanna nan an zo fadar Allah sai su ce wa akhiru da'wahum anil hamdulillah sai su gode wa Allah shine a watan aya ta cikin ahzab din kenan da muka karanta da su alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa na kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai kuma a rabu kowa ya tafi gidansa wajen iyalansa kuma Allah ka sada mu a ciki to wannan duka zai faru in suka iso fadar Allah inda za su zo ga Allah ga su su ga Allah rannan muna ta bautar Allah ba mu gan shi ba saboda imani to rannan zai bayyana mu gan shi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira fuskokin masu imani a rannan sun zo da haske an halitta mu halittar da ba irin ta muke da ita ba yanzu an gyara mu an goge mu an wanke mu fuskokin mu suna kyalli sama da badar ma'ana wata dan sha uku sha uku ga mu ga ubangijinmu wujuhun yawma idhin nadira fuskoki ne masu haske ila rabbiha nazira ga su kuma suna kallon ubangijinsu kallon Allah har ya fi daɗi ma sannan in Allah ke ya yarda da mu ba sauran fushi kuma nan ne ya fi daɗi domin don kaga sarkinka ya ce kai ne kake gaya mu to yau sai ka gani zuwa fadan yana da daɗi amma da in ka je ka ce ya ce ka jinjina mar ka gaishe shi ya ce Allah ya ma albarka ina da labarin abin da kake a ka je kai kokari Allah ya ma albarka Allah ya taimaka ma muna tare kar ka damu duk abin da ya dane ka ka zo ka kawo min shawara bai fi daɗi ba kuma to Allah ya ce ku je ku wataya cikin gidajen nan na ba na kuma yarda da ku har abada ba sauran gar fushi tsakanin mu ba kuma abin da za ku yi ku ce kun saba mini ko ni daidai ne ku je ku yi kaga wannan ya ma fi daɗi to sai godiya kuma alhamdulillah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mu rungumi juna muna tafara muna godewa Allah kai kai gidanka ni inawa Allah ya ba mu nasara to shine Allah yace anan wa tahiyyatuhum fiha salam wato gaisuwar su a cikin gidan aljanna shine aminci zaman lafiya yardar ubangiji yawma yalqawna ran da suka hadu da ubangiji wa adda lahum ajaran! kuma Allah ya tanada musu nada kariman don a karrama su don shi Allah karimi ne mai kyauta ne mai yawan kyauta ba don aikinka ya isa a baka aljanna ba wane kai wannan don da'ar ka ne ya ce ka yi kayi ya ce ka bari ka bari yara ne guda biyu ka kira ɗaya ka aike shi sai yaki ɗayan kuma da ka kira shi ya rugo da gudu ya baka haɗin kai yana ka ba shi sako ya je ya dawo sai ka ji daɗi sai ka ɗinka mai riga da wando da hula da takalma sai ka ba shi naira dubu ka ce ka je ka yi yawon Allah wannan kuma he kaƙi wannan ɗan zuwa ya karɓo maka sabulu za ka yi wankan ɗin ya kai kayan nan da ka masa to haka ne Allah yana yi mana ne don mun yi masa ɗaha kawai amma ba don aikinmu ya kai a biya mu salarin aljanna ba wane mu aikinmu dutin da muka yi bai kai a ce an ba mu gidan aljanna na dindindin ba rahama ce ta Allah kawai har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah ko kai ma aikin ka bai kai a baka aljanna bai ce ko sai dai Allah ya lullube ni da rahama saboda na yi masa da'a kawai kuma haka kuma in kun yi wa Allah da'a sai ya lullube ku da rahama saboda kun masa da'a shi yasa ake son bawa ya rike tauhidi ya kimanta Allah in ka rena Allah ka yayi moni ka lika mar to kai da rahama sa faufau don bai wa mushriki rahama Allah ya tsare ni sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله سبحانه وتعالى a بدا كران تدمو سيه بجرودا بياني sai ya da matsayi da sifa da annabin da aka aiko mana yake da ita don in baka gama sanin ƙimarsa ba da matsayinsa ya kamata ka sani in ma kana ga kamar ya yi kaɗan ka bi shi sai za ka bar shi ka bi wani saboda an karantar da kai falalarsa ta ƙarya to ga falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, inna arsalnaka mu muka aiko ka. To yanzu wanda Allah ya ce shi ya aiko shi gunka, shi ya kamata ka shaurara ka ji ne zai gaya maka ko wani. Eh? Shi ya kamata ka shaurare shi kuma ka ji bayanansa kuma ka yarda da bayanan. To anan ne wa'yansu fitar da wata bid'a suna tallasta sai su ce ba ruwanka da annabi kai dai ka bi Allah to ya za ka yi ka gano Allah ba ka bi annabi Muhammad ba Allah ya ce fa inna arsalnaka mu ne muka aiko ka Allah ma'ana shi ya aiko shi don me shahidan wa mubashiran wa nadhira wannan duka sifofin waye sifofi ne na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi zuwa gun mutanen duniya don ya zama shahidan mai shaida akan kaɗaitakar Allah da wahadaniya ta Ubangiji da kuma girma da izza da sani da ji wanda Allah yake da shi da rahama da ukuba wanda Ubangiji ya tanada shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da wannan sifa ya zamanto bashiran ya zamanto naziran bashiran mai yin albishir ga duk mumini wanda ya bi shi sai samu gidan rahama wa naziran ya zama mai gargadi ga duk mutumin da ya saba masa bai bi shi sakon da aka turo shi da shi ba shi kuma zai shiga azabar Allah shi ne ya ce bashiran bil jannati wa naziran minan nari zai yi albishir da shiga aljanna ga duk mutumin da ya riko da saƙonsa. wa kuma zai zama mai yin gargadi ga dubbin mutumin da ya kangare wa sakonsa sai ce wa da'iyan sannan kuma mai kira ne ila shahadati Allah ilaha illallah yana kiran mutane zuwa ga tauhidi su shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya bi iznihi da izinin Allah sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine sirajan fitila muniran mai haske shi da ya zo ba a duhu yake kira ba ba wai ilimi a ɓoye yake an taya wa mutane ce ba a tambaya ko ka ji abun ya lullubu kar ka yi tambaya ka bi kawai shi sirajan mai muniran fitila ce mai haske ƙarara yake bayyana abunsa kasham kamar rana lokacin da ta zo tsakiya akwai wanda zai ce bai ganinta sai kangarare a nuna mar a nuna mar sai ta ina rana a tsakiyar sha biyu wai shi bai gani ba wasai sama kuma fa kalga zafi ana nuna mar ranar ya ta bai gani ba to haka kafiri yake bai ganin sakon manzon Allah gashi kuma tamkar rana a tsakiya sirajan fitila ce muniran wacce take mai haske bashiran lil mu'minina yana yi wa mu'minai albishir bijas wato bijas bijas wato sawal cewa za a ba su lada mai yawa saboda dalilin da'asu wa naziran lil kafirina yana gargada kafirai min wailil iqabi daga kaito kwari na azaba wanda aka tanada musu wada'iyan ilallahi yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah bi iznihi da izinin Allah ai da'iyan lil khalqi yana kiran halittu ila ibadati rabbihim azza wa jalla zuwa ga bautawa Allah mai girma da ɗaukaka an amrihi li zalika aw amrihi laka bi zalika an amarahu li zalika duka saboda umurnin da Allah ya yi masa da haka din gashi nan sirajan ne muniran ne kashamsi fi ashraqiha kamar rana lokacin da ta haska ga ta nan a fili haka kiran manzon Allah yake ba muna na ba ɓoye ɓoye sai waɗansu suka zo zamani sai suna cewa ilimi kala biyu ne akwai ilmu zahir akwai ilmul ba'i wai ilimin manzon Allah da na sahabbai na zahiri ne na waliyai kuma na ba'i ne don haka kar ku yi mamaki in an ce wali ya yi kaza ya yi kaza ya fi karkin kwakwalwarka ka bi kawai don Allah ya yi daidai da karantar wa ƙura'ani, in bi kawai abu ka dukunku ne ni kamun ɗiban kyanwa ka sa a buhu ka tafi sai ka je inda kake so ka sauke eh wai kar in gano gida an fa maka yadda ake ɗaukar sabuwar kuliya ka san rufe idonta ake a sa a kutu ko a sa a buhu sai an je in dai idonta na gani ka ɗauke ta za ta dawo to yanzu mu ba a so mu koma aljanna daga inda ubanmu ya fito da mu ana so a mana ɗiban kuliya sai a sa a buhu a ke ilimin baɗini ne kubi sai a lullube ka a lullube ka a sa a kurtu sai a rufe bakin sai an je gidan da ake bukata sai a aje ka kai ta musu hidima kai ta musu biyayya su raba ka da Allah su raba ka da manzon Allah sai can sun gama ka mutu kun mutu sai ka kasa gane aljanna kuma sai gidan jahannama ka gan ka su ga su ga su ga ka ku ta tsine wa juna a can Allah ya tsare to shine Allah shi ya aiko annabinsa da addini ne. Allah ya ce mun saukar maka da alqur'anin nan litubayyana hulin nas don ka bayyana wa mutane a fili ba maganar boye boye ba ilimin boye ilimin boye na Allah ne dama ilimin biyu ne akwai na zahiri na bayin Allah mu bayin Allah ne akwai baini na Allah ne wannan ba na bayin Allah bane la ya'lamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san na boye sai Allah sai kuma in Allah ya sanar da kai to yanzu ya zama zahiri shi ma amma wanda duk Allah bai bayyana shi ba baɗini ne shine kuma mafi wanda ya san baɗini walla inna Allah indahu ilmu sa'a kaga sanin yaushe za a yi alkiyama na Allah ne kaga ilimi ne na boye shi ya bar wa kansa sani annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake bai sani ba mala'ika jibrilu ma yake bai sani ba a duniyar duniya da duniyar sararin samaniya da cikin sararin samaniya gaba ɗaya babu wa'anda suka kai mutane wato halittun nan biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu a mutane yan adam ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a mala'iku ba kamar jibrilu jibrilu yake bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai sani ba don yake masa ka sanar da ni yaushe za a yi alkiyama yace ce mal mas'ulu an habi a'lam min as kai kai ma baka sani ba ni ma ban sani ba don haka wannan aiki ne na Allah yace to na ji wannan haka yake to yaushe me alamominta yace alamominta kam Allah ya nuna mana akwai alamomi da yawa alamomi suna da yawa na daga cikin alamomin tashin alkiyama an talidal amatu ambataha وأن ترى الكفات القرات الآلة رئاء الشاء يتداولون في البنيان yace yana daga cikin alamominta bayi ku yangi su dawo su ne za su aifi ubangijiyanninsu ma'ana mace za ta dawo ta aifi yaron da zai zo ya bautar da ita bawan Allah sai ya aifi dan da zai dawo ya bautar da shi yan iska su dawo su za su shugabanci kangararru su zamo su suke mulki talakawa na daji wanda da ba abun da suka sani sai kiwo in ka zo gari ka ga gida mai kyau sai a ce na wane ne da asalin su a daji suke ba su san komi sun dawo su suke gidaje masu kyau a gari yan iska masu daura ganye su za su yi shugabanci kangararru wanda da bayi ne su za su dawo su zama shugabanni wannan alama ce ta alkiyama ta kusa zalunci zai yi yawa ‘ya'yan shagu za su yi yawa riba a kasuwanci zai yawa rashin gaskiya zai bayyana gaskiya za ta yi karanci shugabanni masu adalci za su yi kaɗan kai kam alamomin alkiyama suna da yawa ya ce duk sanda kaga an aji abu a inda bai dace ba to fanta zero sa'a ka shaurari alkiyama in kaga an ɗauki kangararren mutum an ɗora muku shi an ce shi ne shugaban ƙasa to lallai alamar tashin alkiyama ta kusa ko a ce wannan shine yafi kowa a garin ku shine shugaban kasa wato shine shugaban jiha to alamar alkiyama ce in kaga an zabi kangarare an ce karawa hukuma ku ga shugaba to an samu alamar tashin alkiyama aka ce dan iska mashayin giya mai iskanci wanda ba ruwansa da Allah ba ruwansa da manzon Allah bai san su ba sai shine sarkin ku to wannan duka alamomi ne na tashin alkiyama alamomi ne na tashin alkiyama za a ga shaggu wanda ba su da uba sai su zama su ne shugabannin haka kawai zai zama kangararre ne baya da asali a iskanci aka same shi sai ya yi karatu na boko sai ya zama gwamnan ku ko ya zama shugaban kasan ku ko ya zama wani ciyaman din don bai da uba ba ubansa a garin kowa zai ci ubansa kawai eh amma mai asali mai iyaye mai kakanni mai kawunnai mai waye-waye kana zamanin ai in bai tausaya wannan ba zai tausaya wannan in bai wa wannan ba zai wa wannan in yi wa wannan kuma shi ma zai wa wani za ku samu amma yana tuna ba kakansa a garin ba babbansa a garin ba yayansa ba kawu ba kanensa kowa ma ya je shi to irin wannan duka alamomi ne amma mutum ya ce maka ran kaza ga watan kaza za a yi alkiyama wannan sai Allah inda hu ilmu sa'a Allah shi ya san yaushe za a yi alkiyama ilimin boye na Allah ne bayin Allah ilimin zahiri na bayin Allah ilimin boye na mai bayin Allah ne duk mutumin da ya kira ka yace zo ga ilimin boye sai ka ce baka isa ba wannan aikin Allah ne yawa manzon Allah ma ya zo mana da bayyanannen ilimi ya zo ya haska mana ne ya nuna mana kai ma sai ka gaya mini dalla dalla sannan in yarda ba za ka yi min ɗiban kuliya ba so shi ya ce lallai shahidan wa mubashiran wa nazira Allah ya aiko shi yana mai albishir yana mai shaida akan cewa Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya kuma zai zo ranar tashin alkiyama yayi shaida akan mu kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida bayan yayi shaida akan mu lokacin da za a zo kowane annabi yana shaida akan mutanensa shi kuma zai yi shaida akan mu sannan mu kuma za mu yi shaida wa sauran annabawa in al'ummunsu suka nemi gardama ka san ɗan adam a can ma sai ya ɗan gwada gardama sai Allah annabawan a ce musu kuna da shaidar kun isar da sako domin Allah ya ce dama wala nas'alan allazina ursila ilaihim wala nas'alan almursalin sai mun tambayi mutanen da muka aika musu da manzanni manzannin mu sun isar muku da sako in sun ce eh shikenan sun ce a'a sai mu tambayi manzanni me yasa ba ku isar ba sai manzanni su ce mun isar Allah kai ka fi mu sanin mun isar to kuna da shaida don yau alƙalancin sai da shaida su ce eh suwaye shaida a tambayi al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne shaidar mun isar da sako mu kuma sai a tambaye mu sai mu ce lallai mun shaida annabi Nuhu ya isar da sako ya kuka yi kuka sani Qur'anin da ka tura mana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka mu ta karantawa sai ga mutane sun yi tsif ga shaida ta tabbata ba yanda suka iya kuma idan aka tambaye mu gaba ɗaya murya ɗaya za ka ji kawai don dama zaɓaɓɓun ne tsantsa za a tambaya banda ɗan iska banda kafuri banda mushriki banda munafuki banda ɗan bidi'an da ya je wa Allah da wani addini zaɓaɓɓun ne su ne al'ummar annabi a nan za a tambaye mu wa'annan sun isar da saƙo mu ce sun isar don dama mu mun rayu akan kitabu wa sunna lalle annabinka ya gaya mana Qur'ani kuma kai ka gaya mana ya Allah a Qur'ani ka ce mana kaza akwai hadisin da manzonka ya fassara aya yace mana annabi Nuhu ya zo ya yi kaza an masa kaza ce to ka ji annabi Nuhu ka samu shaida Shu'aibu yaya ka isar yace na isar ya aka yi ku an isar bai su isar ba to kai ya baka isar ba ce na isar Allah ka ji ni sanin ma na isar to amma dai ba mu shaida ce ka tambayi al'ummar annabi sai mu karanta tarihin shu'aibu haka salihu haka hudu haka shu'aibu duk sauran annabawan nan sai mu ba da shaida a kansu shine kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da bin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya agaza ma da riko da kitabu wa sunna to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin wa bashiril mu'minin bi anna lahum min Allah fadlan kabira yanzu wannan idan muka dubi wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake sifanta shi a da wannan hadisi karkashin wannan aya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira Bukhari ya ruwaito shi a cikin babul buyuwa buyu babi na al albuyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace mun aiko ka mubashir wa mubashiran wa nadira wa hirzan lil ummiyina don ka zamanto ka ne kai ne kariya ga wa'annan ummiyai jahilai da ka taso ka cikin su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa ba su da rubutu ba sa iya karatu ummiyai ne shi ma kuma ummiyi ne annabiyil ummi sai muka aiko ka ka zamanto kariya gare su Fa'anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzona samaitukal mutawakkil daga cikin sunayen da na baka na sa maka suna almutawakilu mai yawan dogaro da Allah laisa bi fazzin wala ghaliz kai ba mutum ne mai kaushin hali ba fabi mani imatin min Allah walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik kaga Allah ya yabe shi da wannan laysa bi ghalizin laysa bi wala ghalizin wala taqabin fil aswaq baka korototon maganganu marasa kai marasa gindi a kasuwanni ka shiga kai faɗi wannan ka faɗi wannan don ka maida na wannan naka ba ba ka yi wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a ba ka rama barna da barna ba ka ture barna da barna in aka yi maka sammu kai ba ka sammu in wani ya yi ma tsafi kai ba ka cewa bari in dai tsafi ne ni ma ai na san tsofi eh sai ka tafi neman tsafi hmm. in an ma tsafi kai sai ka roki Allah da aka yi masa tsafi sai Allah ya bashi kul a'udhu bi rabbil da kul a'udhu bi rabbin nas ko to shi baya ɓata ɓarna da wata barna sannan idan ka munana masa shi kuma sai ya kira akan gaskiya kaga kai kana kiransa akan barna shi yana kiran ka akan gaskiya in ka zo ka zubar masa da shara a ƙofar gida shi in ya zo sai ya hada da sharar ƙofar gidan da ka zubar da nasa ya share ya je kofar gidan kama ya share sai kai kola a karon sabu. shi ma ba wai in ya shara gobe ba zai zo ya cuta ma in ka tona masa rani a kofar gida don ya fada shi kuma in ya ga dan dutse karami ma a kofar ka, sai ya dauke don kar kai karo da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka gaya masa mugun abu sai ya gaya maka kyakkyawa wayan su suka zo suka ce ka ji abin da wani yake gaya ma ce ku rabu da shi mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne ku jaje shi ya rasulullah ya ce ma kaza ya ce ma kaza kuma kai ka ce ma mutumin kirkeciya to shi abun da kuka ji sa shine nasa ni kuma abun da kuka ji abuna shine nawa ni alheri nake fitarwa ko to kun ji alheri daga gona kaga shi ba wa in yanzu in kamun ashar na ma ashar waye za a gane na kirki eh to ka gani to shi annabi sallallahu alaihi wasallam in an mar abu mara kyau bai rama shi da mara kyau idfa billati hiya ahsan haka Allah ya tarbiyantar da shi yace ture wancan din da kalmar da ta fi tasa kyau kai in ya maka mummuna kai ka tunkuɗe ta da kyakkyawa idan lazi na wa adawa tun ka annahu karshe sai kaga wanda tsakaninka da shi adawa sai ya dawo masoyi na kudda kudu to don haka sai yace to sunanka almutawakkilu mai yawan dogaro laysa bi fazin laysa bi wala galizin shi ba wani ne mai kaushin hali ba wala sakhabin fil aswa wala yafu sayyata bi sayya walakin ya'fu wa yaghfir annabi sallallahu alaihi wasallam yana yafewa in an masa wa ya gafiru kuma yana gafartawa in an bata masa yana cewa ya yafe walam yaka. walan yaqbiduhu Allahu! kuma Allah ba zai karbi rayuwarsa ba hatta ya kima bihil millatil auja har sai ya miƙar da wannan addinai da aka zo aka karkatar da shi wannan addini da yahudawa suka bata na musulunci wannan addini na musulunci da nasara suka zo suka gurɓata shi suka karkatar da shi ya bi son ransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kenan ba zai bar duniya ba sai ya miƙar da shi ya saita shi ya tinkari Allah kawai waɗannan addinan da suka karkata Allah sai ya miƙar da shi dalilin zuwansa ya ce yuƙinu bihil millatil auja wannan addini karkatacce Allah zai miƙar da shi dalilinsa bi an ya kulu la ilaha illallah duk sai sun dawo sun ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa yaftahu biha a'ayunan umya wa adana summa wa quluban gulfa kuma dalilin zuwansa sai an bude idanun makafi sai an bude kunnuwan kurani sai an yaye dufun da yake cikin zukatan gafalallu wanda basu san Allah ba basu san manufa ba basu san abin da ke gabansu ba na lahira sai duniya kawai suke kallo to sai zukatansu an yaye musu wannan duhun sun gane lalle ashe duniya ba nan ne wurin tabbata ba sannan su gane lalle ashe akwai mahaliccinsu duk wanda ba shi ba kuma bawan Allah ne dan uwansu sai sun gane cewa lalle ashe akwai kurakurai akan abin da suke rike da shi da na al'ada kaga a ayunan summa ido makabtaccen ido annabi isa alaihi salatu wassalam suna cewa ai ya zo yana bude idon makafi to shi ya ido kuru-kuru yake budewa sai budewa makaho ido kawai ko to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude ma idon zuciya sai ka gane Allah ka gane manzanci ka gane hanyar Allah ka gane hanyar shaidanu ko da idonka a rufe in an bude ma idon basira ka zama wasai sannan ayyuna summa abunna azana summa kunnuwa da suka kurmance ba sa jin ƙalan lahu ba sa jin rasulullahi sai al'adar iyaye da kakanni sai tatsuniya sai wake-wake sai shirme to ga ƙur'ani an kawo yanzu suna shauraron Allah ya ce suna shauraron manzon Allah ya ce suna shauraron tarihi suna shauraron hanya ga inda za ku bi ku je a yi muku azaba fa kun ga inda za ku bi ku je ku shiga cikin rahama ku yi ƙoƙari kaga kunne ya buɗe ta kunnuwan mutane a rufe duk ba su san wannan ba dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan wa wulfa zukata waɗanda suke gulo kaga gulo rufe kwamson su a manne ba a buɗe ba to yanzu Allah ya zo ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin an yaye zukatanmu yanzu mutum ba zai samu mai imani wanda yake rike da kitabu wa sunna ba ya maka barazana da wani matukar abin da zai baka ka duba baya cikin kitabu baya cikin sunna zai kace a sauka lafiya eh, eh, ba zai dawo ba ya ya sauka lafiya ai kalma ce da Allah ya ce albishirin aka ce goro ce kuna da azaba albishir kuma ai an san mai kyau ne Eh. to wannan ku sauka lafiyan din kalma ce yanzu mutum ya zo zai tafi wajen iskanci zai ce wani zo mutum ce a dawo lafiya kana nufin kana son shi ne kamar addu'a shi kanta kuma kalmar zai ji daɗinta amma zai tafi kasuwa to wani za mu je kasuwanci insha Allah ce to Allah ya tsare a dawo lafiya zai ce wani sai da ya mun addu'a hmm. ka ji dan ka ji wannan su kowa dan wutan wai na ce masa ya zo mu je wannan bikin wai wai to a dawo lafiya wai ya ce mu a dawo lafiya ya san ba addu'a kamar ba Allah ya saka gajiri shi ma ya san ba wajen kwarai bane amma inda abun kirki zai je sai ka ce masa to a dawo lafiya sai ce amin amma a nan fa ko amin ba zai ce to subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai hadisin da nake so mu kawo a karkashin aya ɗin to amma lokaci ya cika sai dai gobe sha Allah sai mu kawo shi domin mu daure ayar da shi sannan sai mu dora aya ta gaba Allah ya taimake mu da bin kitabu sunna Allah ka datar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana fata fata ne ya taimake mu da nisantarta muna roƙon wayannan bayin Allah da suke sa karatutukan malamai a gidajen rediyo da su ji tsoron Allah su sa aiki da aka sa su tsakaninsu da Allah a gaskiya suna kurakurai wajen sa karatuttuka sau da yawa ka ji malami an sa karatun da yayi wa'azi sai a ta maimaita shi a sa a ko ga wa'azuzzuka an yi wa'yansu ba su samu shiga ba ga in kuma lokacin da suka yanka wa mutane ya cika ba za su dawo su samu to kaga ya kamata kowa a cikin aikin tsaye adalci sannan su daina rage wa mutane muntuna su rika sa musu kiɗa a cikin inda bayin Allah suka tsaya don ɗaga addinin Allah sai ku sa kuna tallar kanku ko kuna tallar wani bangare ba kyau ka ware muntunanka daban sai ka yi kiɗanka ka wasa kamfaninka ko ka wasa sana'arka ko ka wasa mutuminka amma kar ka sa cikin inda aka ware wa Allah kuma ka saba wa Allah a gurin bai kamata filin da aka saya don ƙur'ani a ji kugin ganga ko a ji muryar mace ta yi guda ko a ji duka ana yi Ko ya kamata su ji tsoron Allah su fa amana ne na ƙasa ɗan jarida wallahi kai amana aka baka an fa yarda da duk abun da kai ba saboda kai ne mai isarwa to ya kamata ka isar da alkhairi ka samu guzuri na zuwa lahira banda son zuciya wani kuma malamin in bai mar ba kawai in an je wajen wasu kalmomi sai ka ji sun katse su don kar a jiyar da mutane su sai su yanke to wallahi mutane a ji tsoron Allah duk aikin da aka saka ka tsaya ka da Allah wannan gidan rediyo Allah ya masa albarka Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya taimaki ma'aikatarsa Allah ya taimaki mai wannan gidan rediyo da zuciya mai kyau Allah kuma ya ba su masu ba su shawara na gari domin ɓangare ne na isar da sakon Allah in mutum Allah ya bashi irin wannan kafar to ta ishe shi zuwa gidan aljanna kuma ta ishe shi zuwa gidan wuta duk abin da ka tinkara wallahi za ka samu a wannan gefen in ka ce aljanna kake so da wannan gidan rediyo za ka samu in ka kuma wuta kake so ma za ka samu to kar a yi irin abin da ake cewa ka ba kiɗi ka ba karatu wannan Allah bai ya son shirka in za ka yi don Allah ka yi don Allah lokacin da kuma ka ture na Allah to kai abin da ka ga dama amma kar ka haɗa wa Allah shirme a cikin harkarsa don aikin Allah ba shirme a ciki أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد. كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون آمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا اللهم هدنا وهد أولادنا سبل السلام ربنا آتنا